kuma suna kafa hujja da cewa sayyidina umar ya taba zane abu huraira saboda waira yawan kawo hadisai wannan magana ita ma ƙarya ce suna kafa hujja ko suna kawo a kan cewa sayyidina umar ya taba ɗaure abu huraira da anas ibn malik da abu da al ya ɗaure su a kurkuku saboda suna yawan kawo hadisai wannan shi ma duk isnadai ne na ƙarya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله mai girma ba malami da gabatar da jawabi imam shehu mansur mai girma jagoran zaman zai a yau a doktor imam mustapha sheikh ibrahim abubakar ramadan yan uwana ina mana barka da shan ruwa tare da ƙara godiya ga Allah ta wa ta'ala da ya azurta mu da haɗuwa a wannan dare na sha biyar a cikin watan Ramadan wanda a cikinsa za mu saurari muhadara mai taken kariya daga shigohin da ake jinginawa hadisai ingantattu ah, alhamdulillah malam da zai watar da jawabin yazo, zo tintin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 inda mai salama yana ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wanda mai gabatarwa mun ji maudu'in da zai yi kariya akan farmaki da ake kawo wa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan muhazara ce mai mahimmanci muhimmanci muhimmancinta shine mu fahimta cewa a ah, musulmi ko in shaidan dan adam a doron ƙasa ba shi da babban rabo ne ya yi abin da saboda shi allah ya halicce shi ya bauta wa allah subhanahu wa ta'ala wanda dama don wannan allah ya halicce shi ya samu da shi a doron ƙasa bauta allah kuma ba zai yiwu ba sai mutum ya san me allah din yake so allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa mana ana sanin shari'arsa ta hanyoyi guda biyu littafinsa da abin da manzansa ya ce idan bambancin musulmi da alni musulmi yana bin littafin allah da kuma yana yin biyayya ga maganganun adab sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine tushen addini amma makiya addinin allah da kuma 'yan barandansu wanda suke riyawa su musulmi ne an san cewa ba za ka iya raba bawa da allah ba ba za a iya raba musulmi da allah ba a kai imani da allah ba za a iya raba musulmi da manzan allah ba a shekarar imani da manzan allah to amma akwai hanyar da ake bi a raba ka da allah din ko a raba ka da manzan allah din a raba ka da littafin allah a raba ka da allah a raba ka da hadisan manzan allah a raba ka da manzan allah sai dai a baka da suna na ubangiji amma alaƙa da ubangiji babu ita a baka suna na san manzan allah amma alaƙa da shi da dalilin da Allah ya turo shi an raba ka da shi wato kaga wannan shine babban hali da muke ciki to wannan muhazara da za mu saurara za mu saurara wato irin wannan hali da ake kaiwa wato ma'alim na addini koyewa ta addini dan raba mutum da addini to shine wanda malam shehu masud zai mana wannan muhazara da fatan ubangiji Allah ya datar da shi akan abin da za mu amfana gare shi ko kuma allah ya ba mu sauraro mai kyau ya ba mu kuma amfanuwa da abin da za mu ji a yanzu za mu gabatar da mai muhazara bani shi wa mansur a tafadda bismillahir rahmanir rahim innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 wannan mumbari mai albarka a wannan rana ta sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in biyu wacce ta daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta watan hudu shekara ta 2020 ne mana barka da sharwa musamman babban malamin, <clears throat> a doktor ustaz yahaya tanko allah ya kara masa lafiya allah ya saka masa da alkhairi kuma da addu'ar waɗanda suka assasa wannan majalisi tun farko kamar yadda yanzu ɗaya daga cikin kakannin yake faɗa 1974 to allah ubangiji ya gafarta waɗanda suka gabata waɗanda kuma suke da rai irinsu allah ya kara musu lafiya ya saka musu alkhairi ah, bayan haka wannan maudu'i wanda aka kira shi da kariya daga masu kawo rudani kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malami mai gabatarwa a Dr. Muhammad Mustapha a Sheikh Ibrahim Abubakar Ramadan ya faɗa maudu'i na mai matuƙar muhimmanci kware da gaske muhimmancinsa yana bayyana ne saboda yadda dukkanin wani mai nukura game da addinin musulunci yanzu gaba ɗaya suka haɗa kansu duk da bambance-bambancen da suke tsakaninsu na aƙida na fahimta na manufofi da sauransu amma duka yanzu sai suka haɗe kansu babu abin da suka sama illa su raba musulmi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda raba musulmi da hadisi raba shi ne da annabi raba musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam raba shi ne da Allah kuma raba shi ne da alkur'ani kamar yadda insha Allah a cikin wannan bayani za mu ga yadda wannan aƙida ko wannan tsari yake kai mutum zuwa ga kafirci ya fice ma gaba ɗaya daga cikin addinin musulunci ko ya sani ko bai sani ba to a gurguje saboda <clears throat> lokaci Ah, wannan muhazara insha Allah za ta kunshi gabobi na farko gabatarwa wanda za ta kunshi yan gabobi kamar biyu ko uku sai kuma bayani akan shin wai suwaye ne masu kawo rudanin nan akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sannan gaba ta uku wani irin rudani suke kawo wata hanya suke bi suke kawo rudanin menene kuma manufofinsu na kawo waɗannan rudanin sannan wane irin illoli wannan rudanin suke haifarwa ga wanda ya dakata tasu ya saurare su har ma ya yadda da abin da suke faɗa sannan kuma sai mu kawo wasu daga cikin misalai na irin wannan rudanin da hayaniya da shibuhohi da shirbici da suke kawa da sunan ilimi sannan abu na ƙarshe shine rigakafi da kuma magani na irin wannan rudanin idan allah ya taimaki mutum bai ma taba jin irin wannan rudanin ba to ya zai yi wa kansa rigakafi ya yi wukar gindin da ko da zai ji ko zai gani ko zai karanta ba za su yi masa tasiri ba insha allah idan kuma har mutum tsautsayi ya sa ya dan ji ko ya ɗan gani to yaya zai yi ya maganin wannan wanda wannan shine mataki ko abu na karshe da zai zo a cikin wannan tattauna da zami insha abu na farko ya kamata mu sani cewa matsayin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin musulunci kuma matsayi ne na alkur'ani ba za ka iya raba alkur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ba za ka iya raba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ba a cikin addinin musulunci kamar yadda ba zai yi mutum ya zama musulmi ba kawai dan ya ce ashhadu allah ilaha illallah amma kuma ya ce shi bai yadda wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga babu yadda za a yi zama musulmi dole sai ya hada ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to haka matsayin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a mutum ya ce ya yarda da alqur'ani amma bai yadda da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda ba zai mutum ya zo musulmi ba in ya ce ya yi imani da wasu ayoyi na alkur'ani ya ware su ya ce waɗannan ya yadda ayoyi ne da Allah ya saukar da su ya yi imani da su ba shi da matsala da su amma ya ware wasu kuma ya ce waɗannan shi bai ma yadda da su ba san ba ma ayoyi ba kaga mai yadda zai wannan ya zama mai imani da alkur'ani to haka ba zai yiwu mutum ya imani da wasu hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ware wasu hadisan ya ce su waɗannan hadisan bayan sun inganta ya ce shi bai yarda da su ba kwata-kwata karyata ɗaya daga cikin sahihan hadisai daidai yake da karyata gaba ɗayan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda karyata aya ɗaya daga cikin alkur'ani daidai yake da karyata gaba ɗayan ayoyin alkur'ani kamar yadda karyata manzo ɗaya daga cikin manzanni yake daidai da karyata gabaki ɗayan Manzani. addinin musulunci addini ne da allah ya umarni da cewa a shige shi gaba ɗaya Kulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shekwa ku shiga musuluncin nan da baki ɗayansa kada ku bi hanyoyi na shekwa Allah maɗaukakin sarki ya zargi yahudawa waɗanda suke imani da wani ɓangare na addini su kafurce wani ɓangare ya ce afa nuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب kwa ware wani bangare ku imani da shi ku kafirce wani bangare babu wani sakamako da zai samu waɗanda suke yin haka sai wulaƙanta a duniya da kuma matsananciyar azaba a lahira saboda haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci Shi ne tushe na biyu daga tushe na addinin musulunci wanda daga cikinsa in kada shi da alkur'ani wa daga cikinsa ake samun aƙidu da ibadu da hukunce-hukuncen mu'amaloli da kuma kyawawan halaye da duk wani abin da ya kamata musulmi ya sufanti da su da abubuwan kuma da bai kamata musulmi ya sufanti da su ba alkur'ani shine mai daraja ta ɗaya hadisi shine mai daraja ta matsayin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane ma da Alƙur'ani, imamu shafi'i da sauran malamai suna cewa qur'ani ya fi buƙatar hadisi fiye da yadda hadisi yake da buƙatar qur'ani alkur'an ahwaj ila alhadis qur'ani ya fi buƙatar hadisi fiye da yadda hadisi yake buƙatar alkur'ani domin saboda shi hadisi matsayinsa shine ƙara bayani da daga tabbatar da abin da alƙur'anin ya zo da shi Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan alqur'ani ne domin ka bayyana wa mutane abinda muka saukar musu kuma domin su zama da masu tunani da la'akari da abinda yake cikin alqur'ani idan aka bar musulmi da alkur'ani kawai ba tare da bayanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba to zai zamana yana yin wani irin addini ne kawai wanda allah ba shi yake umarni da ayi ba allah subhanahu wa ta'ala a wuraruwa da yawa a cikin alkur'ani wuri sama da talatin ya yi umarni a yi biyayya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi bayanin cewa binsa bin annabi bin alqur'ani sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabawa Allah ne kuma sabawa alqur'ani shi ko bin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tabbata ne ta hanyar bin alqur'anin da kuma bin hadisi Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya yi umarni da a yi cikakkiyar biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani sharafi Allah ya ce wa ma ta kuma rasul fanfuzuhu wa ma na hafu anhu fantau duk abin da manzo ya zo muku da shi ko duk abin da manzon ya ba ku ku karbe shi duk abin da ya hana ku bar wannan abu ku hane da gare shi ba wani sharadi da alkur'ani ya zo da shi cewa sai kun auna wannan hadisin in ya dace da hankalin ku karba in bai dace ba ku wargar da shi in ya dace da ilimin kimiyya da fasaha ku karba in bai dace ba ku watsar da shi in ya dace da tarihi ku karba in bai dace ba ku watsar da shi in ya dace da al'adunku ku karba in bai dace ba ku watsar da shi babu wani sharadi ma atakum rasulu wa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin duk da ya zo muku da shi ko duk abin da ya ba ku karba abin duk da ya hana ku kuma ku hanyar da ya shi wannan a dunkule shine matsayin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin musulunci wannan ne yasa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan Allah managarta ko magabata na kwarai tabi'ai tabi'ut tabi'un har zuwa yau dinnan duk wani musulmi na kwarai yake ba da matukar kulawa Ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake yin imani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki da su yake karɓar su daidai da imani da karɓa da aiki da yake yi wa alkur'ani ba tare da wani bambancewa domin ba wani musulmi na kwarai da yake da tuhuma ko zargi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai zo da wani abu da ya saba wa alƙur'ani zai aikata wani abin da alƙur'ani bai yadda da shi ba bai umarni da shi ba babu musulmi na kwarai da yake da wannan aƙidar saboda alkur'ani ne ya tsarkake ayyuka da maganganu da tunani da fahimta da komai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki yana cewa bayan teku anil hawa in huwa illa yin yuha baya wata magana ta san rai. duk abin da ya faɗa wahayi ne da aka yi masa shi kuma ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lallai koyi ya tabbata gare ku a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi kuma ya ce fala wa rabbika la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فذا ستبقى زماما سي إيماني sai sun yadda da duk hukuncin da ka zartar kuma su cikakkiyar sallamawa da amincewa ba za su ji wani kunci ko wata damuwa ko wani jin ina ma da ba haka aka so ba haka ya faɗa ba ina ma da ba haka abin ya kasance ba sai cikakkiyar miƙa wuya wannan shine zai sa su zama masu cikakken imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ya daidaita hukuncinsa da hukuncin manzan Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim sai ce wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan ba zai ga wanda yake mumini namiji ko mace ba idan Allah da manzansa suka zartar da wani hukunci shi kuma ya zama da yana da wani zaɓi ya ce a shi ga abin da ya ɗauka shi ga abin da ya yadda da wannan bai yadda da wannan mumini mumina ba za su yi haka wanda kwadi ya saba wa Allah ya saba wa manzo ya bace bata mabayyana Allah kuma ya ce in kuka ya zina wani ati'u Allah ati'u rasulullah ulil amri minkum fa in tanaza'tum shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ku ba Allah ku bi manzo idan jayayya ta faru tsakaninku akan wani al'amari to ku maida shi zuwa ga Allah zuwa ga manzansa mayarwa zuwa ga Allah shine mai Allah ya faɗa a Qur'ani mayarwa zuwa ga manzansa shine mai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisansa duka wannan bin manzan Allah ma'anar bin hadisansa a yadda da hukuncinsa ba na yadda da hadisansa a mayar da hukuncin zuwa ga manzansa in yana da rai a je a tambaye shi bayan mafatinsa a buɗe littattafan hadisi mai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ya sa sahabbai da wayanda suka biyo bayan su har zuwa yau dinnan suka yi cikakken imani kuma suke ba da cikakkiyar kulawa ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kai koyo da koyar da alkur'ani da hadisi suka rinka tafiya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka zamanin halifofi haka zamanin wayanda suka biyo bayansu yadda ake koyar da ƙur'ani haka kuma aka rinka koyar da hadisi a nan ya kamata mutane su fahimta idan aka ce buhari ya rawaito hadisi ko ya inganta hadisi ko musulun ba fara nufin wai lokacin da bukhari da musulun suke da rai sannan aka fara jin waɗannan hadisi ba dama can fa a kowane hadisan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka ya tura su mus'ab ibn umayr su je madina su ci gaba su rinka koyar da musulmin da suka musulunta su koya musu alkur'ani da hadisi su koya musu musulunci me musulunci ayoyin da aka saukar na alkur'ani da abubuwan da manzo Allah sallallahu ya faɗa na bayanin hadisansa na hukunci na yadda za a ibada da sauransu haka lokacin da ya zo madina wasu suna rubuta hadisi wasu suna haddacewa duka waɗannan hadisan dama can akwai su domin annabi ne ya faɗa ya gaya wasu su kuma suka kakkafa makarantu kamar abu huraira yana da majalisi na hadisi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sahabbai zamanin su Umar da Abubakar da sauransu haka kuma irin su Amr bin al-As Abdullah bin Amr bin al-As suna da majalisai na hadisi kuma suna rubuta hadisa suna da sahari a lokacin littafi sahifa ake kiransa suna da littattafai da suka rubuta na hadisi haka sayyidina Ali bin Abi Talib su kuma sahabban nan suka koyawa almajiransu su ne tabi'ai su kuma suka koyawa almajiransu tabi'u tabiu har aka zo mataki na hudu karni na uku shine lokacin irin su imamul bukhari zuwa karni na hudu su ma suka zo suka tarar da waɗannan hadisa kuma tun farko suna nan a matsayinsu na sahihan hadisai har zuwa lokacin su imamul bukhari din abinda kawai su imamu bukhari da muslim da su ibn huzaima da su ibn hibban waɗanda suka rinka inganta hadisai suka yi shine suka ware sanyi sahihan hadisan wuri guda suka rubuta su a littafi bayan da a cakuɗa suke hadisan a tare da sahihai da wanda ba sahihai ba da wanda ma kwata-kwata ba ma hadisai ba domin ai kafin wani bukhari da muslim akwai littafai da yawa da akwai musnad na imamu ahmad akwai musulun na humaini akwai musallaf na ibn abi shaiba akwai musallaf na abdurrazzaq akwai muwafa ta imamu malik akwai musnad na ishaq ibn rahawai akwai kuma sahaib akwai sahifa ta hammam ibn munabbi akwai ta sayyidina ali akwai anas akwai abu huraira akwai duk ga suna a cikin musnad na imamu ahmad wanda shekara wajen 200 da wani abu kafin a haifu bukari da musulun. duk akwai waɗannan hadisai a rubuce abinda kawai su imamul buhari suka yi suka zo suka tace har suka ware su wuri guda wannan yana daga rudin da wasu suke kawowa sai a ce ai buhari ne ya kirkiro hadisi ai buhari ne ya faɗe to ka duba buhari kafin ya faɗi ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai ce haddasa na abdullahi bin wahab حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال malamina abdullahi bin wahab ya gaya shi ko malaminsa malik ya gaya masa shi ko malaminsa nafi'u ya gaya masa shi ko malaminsa ibn umar ya gaya masa shi kuma malaminsa manzan allah ya gaya masa shi kuma malaminsa allah shine ya gaya masa wa yantiqu anil haqq in huwa illa wahyun yuha kuma din ka bi tarihi zaka ga waye wannan Abdullah bin Wahab ga tarihinsa to shi malamin nasa Malik waye shi ga tarihinsa shi ma malamin nasa Nafi waye shi ga tarihinsa shi ma malamin nasa waye shi shi ma sahabin shi ma to kaga ashe ba wai su Bukhari da Muslim din ne suka fito da hadisan ba dama can akwai hadisan wannan shine zai kai mu gaba ta biyu a cikin wannan gabatarwa wato irin gudunmawar da malamai suka bayar wajen taskace da tsaftace da tace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su hadisan nan na manzo Allah sallallahu alaihi tun farko ba ta ci barkatai aka tafi da su a hargitse ba tare da wani tsari kamar yadda na yi bayani tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da suke rubuta hadisai kamar abdullahi bin amr bin al'as kamar shi uh, sayyidina ali bin abi talib da kuma da dama daga cikinsu amma mafi yawancinsu sun fi dogara ne da haddacewa kawai suna haddace hadisan ne kamar da qur'ani ma ba kowa ne a wannan lokaci ke rubuta ba suna dai dogaro ne da haddar da suke da ita to sun koyar ba gudunmawa ta biyu bayan sun haddace wasu sun rubuta shine suka rinka koyar da almajiransu wato su ne tabi'ai kamar yadda na faɗa koyarwar nan kai da kai take tafiya da koyar da alkur'ani da koyar da hadisi duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da yaƙi ko kuma aka yi sulhu da su suka musulunta idan zai bar wannan wurin ko suka kawo kansu sun musulunta to annabi yana haɗa su da wani sahabi ko wasu sahabbai a matsayin malamai da za su je su rinka karantar da waɗannan mutane da suka musulunta abinda ku suke karantarwa shine suna karantar da alkur'ani suna kuma karantar da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka biyo bayan sahabbai tabi'ai suka ci gaba da wannan aiki a zamanin umar ibn abdulaziz allah ya kara yadda a gare shi da rahama ne ya yi umarni da cewa ya kamata hadisan nan a rubuta su a mai da su littattafai manya-manyan malamai suna ta mutuwa kuma suna mutuwa da iliminsu saboda an fi dogaro da hadda to a rubuta ya ba da umarni irin su ibn shahabu zuhuri irin su ibn jirai irin su manya-manyan malamai na wannan lokaci suka rubuta littattafai na hadisai amma sun har hada hadisan da suke sahihan hadisai da waɗanda ba sahihai ba wanda aka ci gaba da karantar da su da koyar da su a waɗannan lokuta bayan su aka ci gaba da yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aiki da hidima har aka zo lokacin da aka fara rubuta littattafai na musamman da suka kunshi hadisai waɗanda suka tattaro ake ware maudu'i guda a rubuta hadisi a kansa kamar hadisan da suke a kan sallah sai a rubuta littafi a kansu har aka zo lokacin su imam malik da aka fara rubuta muwaffa wanda zai tattaro hadisai da suka shafi wato bangarori daban-daban na addinin musulunci tun daga babu da ya shafi sarki har zuwa babu rabon gado da babu da yake bayanin halaye da sauransu da sauransu to a ƙarni na uku farko-farkon ƙarni na uku shine zamanin su imamul bukhari a sannan ne ilimin hadisi ya nuna ya nuna ya kai matukar ganiyarsa wanda lokacin suka fara tunanin su ware hadisai wanda suke sahihai a rubuta su tafai daban waɗanda suke kuma ba sahihai ba a ba su daban to daga wannan lokaci aka fara samun nau'o'i da kaloli daban-daban na littattafan hadisi akwai nau'o'i wajen goma sha biyar na littattafan hadisi akwai jawami akwai sunan musannafat masanid mustadrakat zawaid mustakharajat al-ajza al-ma'ajim al-mishyahat at-tafasir at-tawarikh misali jawami in aka ce jami kamar jami'ul al-jami'ul musnad as-sahih min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyadihi wannan shine cikakken sunan sahihul bukhari da an ce littafi aljami to littafi ne da ya tattauro dukkanin babubuka na musulunci tun daga babin tsarki ko babin aƙida har zuwa babin rabon gado da babin halaye da fitintunu da ladabai na rayuwa da sauransu to aka samu jami'ul buhari aka samu sahihul muslim aka samu jami'ul tirmidhi akwai kuma as-sunan su kuma duk hadisan da suke magana akan hukunce-hukunce na ibada da ma'amaloli aure eh, ciniki jingina eh, jinga rabon gano, da sauransu da sauransu to su ne aka samar da sunanin turmuzi sunanin nasa'i ibn maja darimi da sauransu sannan akwai eh, almasani su kuma hadisai ne da suke ɗaukar kowane sahabi sai su kawo hadisan da suka samu daga gare shi ya ɗau abu huraira da hadisan da aka roto gare shi sai su kawo sai su ɗau anas ibn malik sai a ɗau na aisha radiyallahu sai a ɗau sai a ɗau daga nan aka samu da su musnad na imam ahmad da musnad al-humaidi da sauransu wannan ya faru ne a lokacin da ilimin hadisi ya kai ganiyarsa ya nuna har aka sami irin su ma'ajin da sauransu wanda muka shiga wannan bayanin zai ci mana lokaci da yawa wannan kaɗan ne daga irin gudunmawar da malaman hadisi da sauran malamai suka bayar sannan har aka zo lokacin da su kansu littafan hadisin kowane littafi sai a yi masa shari misali da Buhari, allah ne kaɗai ya san adadin sharhohin da aka yi masa domin har yanzu ba a daina har yanzu inda mutum zai iya samun dama ya samu duk wani sharhi da aka yi wa sayar bukari tun daga lokacin da ya rubuta shi zuwa yanzu na tabbatar za su cika laburare guda kamar laburare nan ta daga sama har ƙasa wallahi sharhoyin sayar bukari da duk kuma abin da aka rubuta a kan shi bukari da mustakharajat da masani da aka yi a kansa da jarumominsa da za su cika laburare wasu littafan ma ba za su samu wajen da za su zauna kuma wannan gudunmawa ce kuma wannan kariya ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda su hadisan su ne abokan tagwaitaka na shi alkur'ani ba za a fahimci alkur'ani ba sai tare da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallam to kaga idan aka tsare shi alkur'ani amma kuma shi bayanin alkur'ani ba tsare shi ba me kenan aka yi shi sa malamai suka ce to ai da Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne za mu tsare wannan mu muka saukar da wannan qur'ani kuma mu za mu tsare shi to ai wannan tsarewar ta hada da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kafin alkujirin musulunci ya kau ma'ana kafin hantsin musulunci ya shigo tun da farar safiya ta addinin musulunci allah ubangiji ya bawa hadisi kariya duk hadisan nan suna da bangare biyu akwai sanadi akwai matani sanadi shine za a ce haddasana wani haddasana wani matani shine kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to allah ya kimsa wa malamai saboda wannan kariya da ya bawa hadisi aka fitar da ilmai da fannoni daban-daban daban-daban ba a yi nisa ba sai da aka gano duk sahihan hadisai da kuma ingantattun mutane waɗanda da an gansa a cikin isnadi an san hadisin ya inganta aka kuma fitar da hadisai waɗanda suke raunana da kuma ma waɗanda suke ai hadisai na ƙarya da waɗanda suke ƙirƙiro ƙaryar Allah ya tona asirinsu aka fallasa su shi sa ma a kafin lokacin su imamul bukhari da ma bayan su imamul bukhari ba a samu yin istikhiraji ta harijin hadisi ba saboda ilimin yana kan ganiyarsa da zara an jawo malami ko ɗalibin hadisi isnadi an ce haddasana fulan haddasana fulan haddasana fulan haddasana fulan ana zuwa kan sabi zai ce haza isnadin sahih wannan isnadi ne in aka faɗi wani da ce a wannan hadisin mawdu'i ne wannan hadisin zahifi ne me yasa sai ce fihi a cikinsa akwai abu mai khilaf lot bin wannan wani maƙaryacin ɗan shi'a ne zakaransa ya yi cara a wajen kirkirar hadisai sai a soke a ce wani hadisi mawdu'i shine aka gwada ilimin jarhuwar ta'adi duk wani mutum da sunansa ya fito a cikin littafin hadisi kowane littafi ne in dai littafin hadisi na mai haddasa na ne to za ka ga sunansa a ciki kuma za ka ga ga sanda aka haife shi ga sanda ya fara neman ilimi ga malaman da ya karatu a wajensu ga waɗanda suka yi karatu a wajensa ga garuruwan da ya je karatu ga lokacin da ya mutu ga kuma matsayinsa a ma'auni na ilimi yana da hadda ko ba shi da hadda yana da amana ta ilimi ko alha'ini ne da ya ji ba zai ce ya ji bai gani ba zai ce ya gani yana da wayewa ba a iya cusa masa wani abu ko ko wani gafalalle duka da ya komai za ka ga bayanin sa filla sai suka ware ma wasu ya ce to ga kitabu sikat duk amintattu waɗanda suke an amince da su da sun faɗa hadisi an yadda ba matsala saboda an gwada su an gwada su ba ɗaya ba biyu ba duk wani ma'auni an ɗora su sun haye kan wannan ma'aunin to ga su su ne zunzurutunsa a cikin wannan littafi ga kuma wanda suke a zuwa wal maturuki su kuma nan raunana ne wayannan makaryata ne wayannan gafalallu ne wayannan masu mantuwa ne wayannan wasu kai ne wayannan yan bid'a ne wayannan in dai ka gansa a cikin isra'ili to akwai matsala sai aka zo ma to aka ce to gaba ɗaya ma hadisan da suke akwai wasu alamun tambaya a kansu raunana ne ko hadisan ƙarya ne a ware su mana wuri guda sai aka yi littafan mawdu'at ibn al-jawzi ya rubuta littafi al-mawdu'at dan hadisin da yake na karya sai ya kawo a ciki daga nan ya bude kofa aka yi ta yi aka yi ta yi har aka zo kan imam nasiruddin al-albani Allah ya rahama a gare shi ya yi babban kundi sai ce silsilatul ahadis sahiha da kuma silsilatul ahadis al-da'ifa wa asraha sayyi al-umma wannan duk hadisai ne sahihai da hasanai wannan ko mujalladi ashirin da wani abu su kuma duk da'ifan hadisai ne da hadisai mawdu wannan ita ce kariya da Allah ya ba wa hadisi ita ce kariya da Allah ya ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma babu wani ilimi da za ka ce an rufe kofa kamar ilimin hadisi duk mutumin da ya zo sai dai ya ta kokarin ya ya aka karanta me aka faɗa me aka rubuta ya yi iya abin da zai yi shi sa da zara ce rawar bukari wa musulun shi kenan an gama magana al'umma duk sun hada kan wannan hadisai ne ingantattu sahihai wanda kowa ya yarda da su to ana nan ana nan shine abin da zai kai mu gaba ta uku ta biyu fa khalafa min ba'dihim khalafun bayan waɗannan bayan allah managarta da dukkanin wannan gudunmawa da suka bayar tsawon shekaru masu yawan gaske wanda da waɗannan hadisai ake ƙudirce duk wata aƙila ta musulunci da su ake yin duk wata ibada ta musulunci da su ake duk wata mu'amala a inganta ta ko a rahu ko a ce ba ta inganta ba ko a bata ta ta musulunci aure ciniki rabon gado da hukuncen hukuncen alƙalai duka ba wanda yake da wata nukura ba wanda yake da ja a kai sai kuma kawai kullum sai ga wasu yan rudu su kuma sun kullu sai suka zo da rudani suka zo da hayaniya sai suka fara nuna yatsa ga waɗannan hadisai da goma na man hadisi me yasa saboda duk wanda ya zo da wata bidiya duk wanda ya zo da wata aƙida ko zo da wata muguwa al'ada ko wani mugun nufi ko wani mugun hali wanda ya saba musulunci sai malama hadisin nan su tsaya a gabansa su ce a wannan ba daidai ba me ya ba daidai ba haddasana na haddasana haddasa haddasana kula. kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa rad man hadasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad to sai suka tsani hadisi farkon da suka buɗe wannan kofa su ne khawarij khawarijawa suna da suke cewa su ƙur'ani kawai ya ishe su su da wani hadisi kuma tun kafin su zo annabi ya faɗe su sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo za a gaya wa mutum hadisi na faɗa hadisin amma zai ce hai mu ku rabu da mu ku gaya mana ƙur'ani kawai ƙur'ani ya ishe mu abinda muka samu a ƙur'ani shi za mu aiki da shi abinda mu gani ba a ƙur'ani ba za mu aiki da shi wanda suka biyo bayan su su ne mu'tazila su kuma sai suka zo da falsafofi da tarkace iri-iri na addinan da suka gabata sai suke so su haɗa su da musulunci to sai suka ga hadisai sun sha gabansu hadisai sun zama musu wani kadangaren bakin tulu to kawai sai in suka ji hadisi ya sabawa aqidar su sai su ce wannan hadisin ƙarya ne ko su yi masa tawili tawilin da zai fidda shi daga ma'anarsa a cikin mu'tazila akwai amr bin ubayd da aka gaya masa hadisin abdullah bin mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matakan halittar dan adam inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummihi har zuwa ƙarshen sa sai ya ce wayar wayar wancan wannan hadisi aka ce ibn shahab az-zuhri yace da zan ga ibn shahab din da na ce ƙarya kake shi kuma ya gaya masa yace na ke eh, ibn umar yace da zan ga ibn umar din shi ma zan ce ƙarya kake a'a aka ce to ai shi ma ibn umar daga annabi ya zan daga annabi ya ji sai ce da zan ga annabi sai ce mu ba akan haka aka aiko mana kai ba ba a aiko ka dan ka gaya mana abin da ya saba hankalin to shi annabi duk abin da ya faɗa ai daga Allah yake sai ce ai zan ni Allah ma Wai ya zubillah sabo sabo ba a baki na ba sai ce inda zan ga Allah ma sai ce ya Allah ba akan haka muka yi alkawari kai ba wa iz ahadna min bani adam min zuhuri dunya ta ai ba kai mana alkawarin zaka zo mana da abin da ya saba hankalin mu lokacin da mala'ikan zai je mahaifa ya ce Eh, Aushe shaqiyan au sa'idan wa ya ga sanda mahaifar take kumbura wa ya ga sanda mala'ikan ya ba a jin maganar ya kaza ya kaza ya kaza to yanzu wannan kama wani ne mu maganar imani a tare da shi yanzu wannan ya zama abun koyi to sai 'yan zamani bari mu yi abin a gurguje saboda lokaci a zamanance waɗanda suka yi fice wajen kawo ruɗu ga sunnar manzo Allah ko ga hadisan manzo Allah sallallahu suke karyata su wanda suka yi fice na farko akwai mabiya addinin shi'a su kuma dama ba wani abun mamaki don mai bin addinin shi'a ya ce hadisan manzo Allah karya ne saboda me saboda suwaye suke rawaito hadisan ai sahabbai ko to shi kuma a wajensa sahabbai kafirai ne yan ridda ne munafukai ne maciya amana ne makiya manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ka kuwa ya za mutum ya karbi maganar munafiki da kafiri da waye amma kuma sun mance waɗannan da suka rawaito hadisan su ne kuma suka karɓo alƙur'ani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karyata hadisai saboda su suka rawaito to dole ya karyata alkur'ani kuma wa kazalika ya fa'alu wa kazalika ya fa'alu haka wannan ce ta sa da dama daga cikinsu ko sun ce sun yarda da qur'ani to ba cikakken imani suka yi da shi masu dama-dama a cikin su sune suke cewa eh sun yarda wannan ƙur'anin da yake hannun musulmi shine ƙur'anin da allah ya wa annabi amma a hargitsa yake yadda yake daga fatiha zuwa nasu dinna ba haka allah ya zaukar da shi ba kuma akwai wasu abubuwan da aka rage ba a sa a ciki amma dai sun yadda ƙur'ani ne sun yarda daga allah ne amma dai tsarin a hargitsa yake to kaga an gudu dai ba tsira ba to su suna da littafai da yawa wanda kuma mafi yawancin 'yan zamani na yanzu musamman 'yan tamore waɗanda suke karya ta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna dogaro ne da littattafan da mabiya addinin shi'a suka rubuta akwai littattafai guda biyu wanda duk wanda zai magana akan karyata hadisan bukhari da musulun musamman ba za ka taba rasa shi da wannan littafin ba ba za ka taba rasa shi da ya dogara da wannan littafin ba ko kai tsaye ko a fakaici ma'ana ko kai tsaye ko da yana da littafin shi yake karanta ko kuma ya karanta wasu littafan da su kuma suke ciro maganganunsu daga waɗannan littattafan littafan su ne ruwa ala sahihai wanda wani mai suna muhammad sadiq al ya rubuta sai kuma alhadisin nabawi baina diraya baina riwaya wa diraya na wani da suke kiransa ja'afar subhani shi ma kuma kokowa suka yi daga littafan wayancan na sama da su wayanda suka gabace su irin su wani shehu shari'a al-asfahani irin su muhammad jawad khalil da <coughs> irin su alkaraki da sauransu to na biyu su ne alƙur'aniyun alƙur'aniyun gyaure ne na alhawarijawa su kuma alƙur'aniyun su ne masu cewa su ba su yadda da komai ba sai alƙur'ani kawai su a wajensa allah ya aiko annabi ne don ya karanta ƙur'ani ya koya mutane karatun ƙur'ani in ya koya musu ya shiru da bakinsu kai ya wani bayani duk wani bayani ce annabi ya ce ga yadda za a yi sallah ba su yadda ba ga yadda za a yi ɗau azumi ga yadda za a sauke ba su yadda ba sai dai in sun duba ƙwar'ani sun ga ayar da ta ce ga yadda za a yi ga abin da za a faɗa a rukuku ga abin da za a faɗa a sujjada ga adadin rakoto sannan suka yadda amma ya yi wani bayani ba su yadda ba amma fa su sun yadda malamansu da su kansu su yi wa kansu bayanin ma'anar alƙur'ani su suna yin tafsirin ƙur'ani, suna yin bayani aya ɗaya ma wani sai ya awa biyu a kanta yana ta sharhi yana ta bayani amma babbar matsala kana ce masa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce a mu ba mu ba wannan magana wani kato ce shi ya yake ce musu kala kato ya kala kato kowaye ya faɗi magana sai su ce wani kato ne mu ba mu da magana wani kato suna caccanja ayoyin alƙur'ani shi yasa za ka gansu kamar aljanu kunna tsara'ika ƙidada sallah yadda wannan yake yin tasa daban yadda wannan yake yi daban yadda wannan yake alolarsa daban haka daban wannan yake yadda wannan yake jana'iza a to da ba wani tsari guda ɗaya kawai ka karanta ƙur'ani duk abin da ka fahimta shine kawai abin da ayar take nufi amma da an ce a'a ga abin da annabi ya fahimta ko ga abin da annabi ya ce ga ayar yadda take ko ga yadda sahabbai da su aka saukar da ayar a gabansu to shine matsala sai su ce mu ba za mu yi da magana wasu katti ba wa iyazu to su ma suna nan da rubuce-rubucen su da yawa fitattu a cikin su akwai wani wanda yanzu yake tashe Samir Islambuli wanda ya rubuta wani littafi ta harirar aqli minan naƙali tahrirul aqli minan naƙali wai a yanta hankali daga shari'a mecece shari'a alkur'ani da hadisi hadisi da littafan tafsirai da littafan fikihu da hadin malamai da wai wannan shine wani hukumi wani da baibayi da aka sawa hankali to kowa ya zama kamar imamu malik shi ma zai iya yin ijtihadi abinda kawai ya fahimta a ƙur'ani shi ke kamar yadda wani shaki a cikin su kwanan nan ya saka a youtube ya ce da kaga ana cewa su imamu malik a ce hum rijalu wa nahnu rijalu ko to wani kwanan nan sai ya ce al'anbiya al'anbiya rijal wa nahnu rijal su kansa annabawan ai su ma mutane ne mu ma mutane ne suna da yancin su yi jihadi mu ma muna da yancin mu yi jihadi ba wani dalili da zai sa a ce dole dole sai an ba abin da annabawa suka faɗa har shi kansa shugaban tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma suna daga cikin gungun tawagar ba kira su mutsiyata waɗanda suke karyata hadisan manzon Allah ah, sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai 'yan boko aƙida wanda su sun je sun yi karatu a hannun manya-manyan yahuda manya-manyan tura makiya addinin musulunci wanda dama su burinsu kowa ya kafirce kamar yadda suka kafirce wanda su suna jin cewa duk abin da ba daga bature ya zo ba duk abin da ba daga ba yahude ya zo ba wannan abin ci baya ne babu wani ci gaba a cikin gidadanci ne saboda haka sai suka zo suke ɗaukar suke karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman idan hadisin ya saba da wani kudiri na majalisar ɗinkin duniya ko ya saba da wani tsari na turawa wanda ake a kansa kawai sai su ce wannan hadisi karya ne ba su yarda da shi ba to a cikin irin wayannan akwai wani muhammad shaharur wanda shi bayan ya karyata hadisan ma dama kamar yadda na faɗa duk mutumin da yake karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya hau wata motar da babu tashar da za ta ci birki da shi sai tashar karyata alkur'ani da fita daga addinin musulunci mama shaharur ya fara da karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe sai ya zo ma ya ma raba alqur'ani gida biyu ya ce akwai ayoyin da suke su ne ya wajaba a imani da su aiki da su akwai ayoyin da zamanin su kawai ya riga ya wuce sun zama tsohon yayi sun zama tarihi sai ya rubuta wani littafi ya ce masa sunan littafin alkitabu wal qur'anu qira'atun ma'asira ayoyin da ya ambace su da sai ce ga ayoyin alkitabu ga ayoyin alqur'anu ayoyin alkitabu su ne magana aqida maganar maganar lahira maganar abubuwa yayi eh, wannan ba matsala za a iya yarda da su amma su ma sai dai a auna da hankali in sun saba da hankali na zamani kawai a yi watsi da su su kuma na alkur'ani su ne ayoyin su sallah su zarka su azumi su hajji su maganar riba su maganar haddin zina da sata da maganar zina da wane ne shi kuma na ce wannan fa ba ma dole ne a yadda da su kawai wasu wasu ayoyi ne da hukunce-hukunce da aka yi su wanda suka dace da iya wannan lokacin da iya wayewa da gidadancin mutane wannan lokacin wai fa zamanin annabi da sahabbai yake ne amma yanzu da ake zamanin technology zamanin da yanzu an gano yancin dan adam da yancin mata da yancin kananan yara yaushe za a zo a ce mace a rijalu kawwamuna alal nisa ha ai an wuce wannan ai yanzu in ba a ce an nisa'u kawwamatun alal rijali ba to sai dai a ce a rijalu wannan nisa'u daidai wa yana nasi amma maganar kawo muna ala nisa maganar a ce shi wai wai da wani fadari ko wannan wani zo hunna fadari ko wannan wai ce haba ai wannan ya saba kudirin majalisar ɗinkin duniya ya saba fundamental human rights yanzu akwai ina musulunci ga wani to irin su suna nan da yawa su ma waɗanda suka wato zo da hayaniya da rudani sai kuma na ƙarshe waɗanda su ne kusan malamansu na kusa da ƙarshe su ne wato <clears throat> turawa eh, 'yan mishan turawan giri orientalist wanda shekaran jiya ɗan uwa malam muslim ya yi lacca kansu to wannan hayaniyar ta su wato 'yan ƙur'aniyon ta yan shi'a yan zamani da su wayannan yan boko a aƙida kusan duk sun tattaro maganganun da su wayannan turawan orientalin suka faɗa da su ko dama duk shibuhohi na baya tun daga na mu'tazila khawarij jahamiya eh, murji'a kadariya waye waye duk suka tattaro da kuma nasu na kafirai sai suka harhaɗa sai suka zo wai suka bude tsangayu na koyar da addinin musulunci a jami'o'insu na turawa sai zama da su su suke koyar da addinin musulunci sai suka koya wa su mahamudu abu rayya irin su kasim amin da irin su muhammad arko irin su shi kansa muhammad shaharu irin su abdallah al-kasimi sai zo su koya wasu ce kowa hadisan nan fa da ake faɗa fara da fara duk bakariya ne da fa da abubuwan su. shi kansa ƙur'anin ga tarihin ko na wanda suka kirkira alkira'atin tarihiyya ko tarihiyyatin nas wai ne ayoyi na da hadisai na hukunce hukunce za a fahimce su ne daidai da zamanin da aka saukar da su amma bayan wucewar wannan zamanin to tsarinsu aikinsu ya wuce kamar maganar riba wannan kawai iya wancan lokacin ce amma yanzu riba halacce babu wani abu kawai maganar zina iya wancan lokaci amma yanzu dai ba ita tilasa mata aka yi ba ita wacce aka yi zinar da ita babu wata matsala kawai maganar luwadi sai su ce eh su ma mutanen na lut din wai abin da yasa aka azabtar da su aka halakar da su ai wai fyaɗe da suke yi wa maza ne amma in soyayya ta shiga tsakanin namiji da namiji wal iyazu billah babu tilas a su shi kenan kawai babu wani abu lala ina musulunci a gaba kaga tsantsar kafirci daga wace gada wace mota aka shiga motar karya ta saman za Allah sallallahu alaihi ta kai ga wannan to so haka ba zan yi dogon bayani ba akan su yan turawa mulkin mallaka ko kuma yan musha sai mu zo ga a gurguje wani irin hanyoyi da makirci da makidu su waɗannan na 'yan zamani yanzu a su biki na ƙarshe su ne 'yan tamore 'yan tamore ba za ka kira su ba ko ka ce shi shi'a ko mutazila ko su kawai dai a more ne a ce ƙarya ne abu kaza a rusa ai dama an ce a more abu kamar yara idan suka suka yi suna wasa a kan rairayi ko wannan ya gina gida wannan ya yi daki wannan ya yi kasuwa a yi wane ne har da kuɗi suna ta abin nan to can yamma idan ta yi an gaji da wasan sai a ce amore amore sai a gurgusa a yayya da kudin a wasan da kayan wasan to kaga shi dan tamore shi sa wani lokacin dan tamore sai ka ji shi a mutazilanci sai ce babu azabar kabari karya ne karya ne ba wata azaba da za a yi kabari kaga mutazilanci kenan sai zo ya ce haji sahabban nan yawancinsu su duk munafukai ne har karya annabi suka yi har sun suka masa shi ya sha suka sayar da shi ku ya mutu ba ma wani mutum mai suna Anas ibn Malik Allah ma da ya halicce shi ba menene menene kaga wannan kuma shi an ci ne ai duk munafukai ne ai ha'intar annabi suka yi aiwa kaga shi an ci ne su ne suke nacewa akan cewa wai a sahabbai akwai munafukai sai ka rasa wai me ya haɗa biri da gada gashi karara Allah ya ce wa ya halifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum su da kansu munafikan su ne suka rinka rantsuwa da Allah suna cewa su ma suna cikin akwai Allah ya ce wa ma hum minkum ba sa cikin akwai wani bayani sama da wani to amma duk da haka kuma zai ce a ai akwai munafukai a cikin sabon akwai makiya annabi zai yi a ce sahabi ko makiyan annabi zai a ce mumini ko munafiki ai ba zai yi wa kamar yadda ba zai yi a ce wannan kafiri ne shi ko musulmi ne shi ba lokaci guda ai ba zai yi ba to daga cikin hanyoyi da suke bi da kuma yadda mutum zai gane irin wayannan masu muguwar aƙida ta kawo rudani a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko zaka ga dai duk in ka bibiyi tarihi zaka ga su sam ba wasu malamai bane ba a san su ba a sauran malamai wasu ma ko a sauran ɗaliban ilimi ba a san su su manya-manyan nasu irin su muhammad shahararwa irin su zakariya ozo da ire-iren su za ka ga wani likitan fata ne wani likitan dabbobi ne wani injiniyan famfo ne wani ɗan kasuwa ne wani ɗan jarida ne kawai ma bai na ashiyatin wadda haha rana tsaka kuma sai ya naɗa rawani ya sa alkyabba sai ya zo yana hura lasifika wa ya zo malam wani ya ɗan karanta larabci ya iya wasu waƙoƙi ya ɗan haddace wasu waƙoƙi shi kenan sai ya zo ya zauna ya zo malami ne zai zo yana ƙaryata sahabbai yana ƙaryata su imamul buhari yana cewa ƙarya ne ya jajjefe ibn hajar da duwatsu ya shashaɗe shaɗibi idan da ibn taimiyya zai fito duniya sai ya buge shi ya tattaushe shi har ma hauka ya kai mutum ya ce kai da mutane da aljanu rayayyansu da matattinsu za su haɗu su zo su tattauna da shi akan matsalolin da yake tattauna na karyata hadisai ba wanda ya isa duk sai ya kada su wato maganarsa kamar ƙwar'ani ce ke don? kullu in istama'atil insu wal jinnu to za ka ga alamarsu su ba za ka same su a sauran kowane irin malamai na musulunci ba ɗaliban hadisi ba ɗaliban tafsiri ba ɗaliban liga ba kawai dai yan rudu ne sannan hadisan da suke cewa akwai cin zarafin annaba a ciki ko akwai wani abu da ya saba qur'ani ko akwai wani abu da ya saba musulunci su suke kirkirar ƙaryar su suke kirkira sai su faɗa sai su ce wannan hadisin ya nuna misali hadisin safiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata karamci a wajen jihadi aka kashe mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam da ta yadda ya aure ta ya girmama ta mai da ta ɗaya daga cikin umahatul mu'minin to a sai suka ce wannan ai fyaɗe aka yi mata wa iyazu billah duk littafan hadisi akwai inda za ka ga ce babun fyaɗe wa iyazu billah na malaki sallallahu alaihi wasallam kaga su suka kirkiri ba sai kuma suka fito da ita suke kokarin wai su fito da ita daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za ka gan su ba gaskiya suke nema ba domin ko an nuna musu gaskiya ba sa yadda da ita kuma suna da tsaurin ido da rashin kunya da rashin ganin girma da martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma sahabbai da waɗanda ba su kai sahabbai ba saboda za su iya sakin kowace irin muguwar magana kan annabi da kowa da kowa maganar fyaɗe maganar neman maza maganar karya maganar kaza maganar kaza duk za su iya sakin su akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan kuma kowa sannan za ka ga za su ɗau hadisi mai rauni da shi za su yi amfani su karyata sahihin hadisi za ka ga ba su da wani marja'i littattafai da za a ce su suke amfani da su wajen wannan hujjoji nasu illa littattafan wayannan watsatsun mutane littattafan turawa littattafan 'yan ridda littattafan waɗanda suke 'yan ruhu ne kawai amma za ka ga suna bin littattafan malamai al'ulama yuna ba to illar irin wannan hanya ita ce abin da yake kaiwa ga wani abin da zai kai mutum ko tashar da za ta sauke mai bin irin waɗannan hanyoyi na ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da kawo rumu da kirkirar rudani da shigoyi a kansu shine mutum zai zama mai yin jafa'i ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma nisantar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi karshe ma da karya karshe za ga irin su ba samu da sunnar annabi ba za ka ga ba sa ganin girman hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma dora kansu ma cewa gaba ɗaya ma wai hadisan yanzu sai sun tantance su sai sun tace su abinda suka yadda ya inganta to shine ya inganta yanzu bukhari da muslim da suke da hadisai Nai. aƙalla in ka hada su duka sun kai dubu biyar shekara nawa za a ana tace su kenan da addinin da ake a baya ba daidai ba ne wannan yana kai mutum ga zai zama na bai damu ma da sanin tarihi da sira na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga ƙarshe sai bidi'o'i su ne za su mamaye shi da addininsa su ne za su zama addininsa da munanan aiki idan muka ɗau misali ɗaya daga cikin wani daga cikin masu irin wani aƙida da ya rubuta wani littafi ya sa masa suna da bukhari wa musulmin min al ahadith tun wai ya ware hadisai wajen dubu biyu a sayyid bukhari da muslim ce duwa hadisai ne na banza me suka kunsa da suka zama na banza bari mu ji a gurguje babi goma sha hudu wannan shi zai tabbatar mana da maganar da na faɗa cewa duk wanda ya hau motar karya ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da kawo ruku karshe za su sauke shi a tashar kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi da fita daga addinin musulunci bari ku ji a babi na farko sai kawo hadisai kusan 100 duk hadisin da annabi yake bayanin abu kaza zai faru kafin tashin kiyama abu kaza zai faru ranar tashin kiyama abu kaza zai faru a kabari ya ce duk karya ne babi na biyu hadisan duk da annabi ya bada labarin wani annabi da ya gabata ko al'ummin da suka gabata ya ce duk wayannan su ma karya ne babi na uku hadisan da suke bayanin sufofin Allah da sunayensa su ma duk ya ce karya ne babi na hudu sai ya ɗauki hadisan da annabi ya fassara alƙur'ani kitabun tafsir su ma ya ce duk wannan hadisan ƙarya ne me ya sai an fassara ƙur'ani kawai ka karanta ka fahimta da abin da ka fahimta shine fassara ƙur'ani babi na biyar sai ce duk hadisan da suke bayanin dalilin saukar aya kaza abu kaza ne ya faru aka saukar da aya kaza su ma sai ce duk ƙarya ne waɗannan hadisan sai ce hadisi hadisan da suke bayanin an shafe aya an kawo ta aya su ma karya ne na bakwai sai ya kawo wasu hadisai ya ce su kuma sun saba wa ƙwar'ani na takwas duk hadisin kudisi annabi ya ce allah ya ce sai ya ce karya ne ba abin da allah ya annabi ya samu daga allah in ban da 'a a'a sai zo ya ce babi na tara duk hadisan mu'jizar manzan allah in dai ba mu'jizar ƙwar'ani ba cewa ya bulbulo daga yatsunsa an yi isra'i da miraɗi shi an yi kaza su ma yace duk ƙarya ne babi na tara sai ce ga wasu hadisai wai cin zarafin annabi suke suna cin mutuncin annabi an ce annabi kaza an ce annabi kaza wanda za mu yi dan magana a kan su wajen shigohi sannan sai ce ga wasu hadisi kuma roman ya yi yawa ce wanda ya karanta subhanallahi wa bihamdihi su ɗari da safe su wa ɗari da yamma zunubinsa ko ya kai kumfar teku an yafe masa kawai dan ka je subhanallahi wa bihamdihi wannan roman ai yayi yawa shi ma yace ƙarya ne to kuma ga shi wata mata ta ƙi ta ciyar da mage an mata azaba zai ce kawai dan ta ƙi ci da mage za a ce za a mata azaba shi ma ƙarya ne nan roman ya yi yawa nan kuma ina abin yake maye ya ci jariri dan kawai an yi kaza sai a ce za a mutum na saba su ma duk irin wayan nan sai ce karya ne sai babi na sha ɗaya sai ce ga wasu hadisi kuma su kuma sun keta 'yancin ɗan adam da hadisin da za a ce duk kafuri wanda ya yi abu kaza zai dawama a wuta ko wanda ya rida za a yi masa hukunci kaza to ai kowa yana da yancin ya yadda da aƙidar da ya ga dama saboda haka wannan sun keta yancin aƙida yancin bayyana ra'ayi su ma yana hadisan sai ce ƙarya ne sai ce ga wasu hadisai su kuma suna keta yancin mata keta yancin mata ya za a ce saki a hannun namiji yake ya za a ce zai auri mata hudu ita kuma namiji ɗaya za ta aura ya za a ce ba za ta yi tafiya ba sai da muharrami ya za a ce ya za a ce ya za a ce rabon gado lizakar misal hazil sai duk wayannan su ma sai ya ce karya ne to yanzu dan Allah wanda ya tattara waɗannan abubuwan wannan abubuwan ya ce da hadisai duk waɗannan abubuwan shi bai yadda da su ba akwai musulunci a tare da wannan mutum me ya marabarsa da kafiri to fa tashar da za a sauka a kan sai wani shi kuma zakariya ozo shi kuma sai littafai guda uku ya rusa komai na musulunci sai ya ce ga wani littafi jinayatu a rafutun ta limafin na hawa min auha ya ce jin maganar na hawa nan da ake da da ishtikaki da balaga da sarku bishirman banza bare wani aruli a cewa in za ka yi waka wai sai ka yi kafiya sai an yi wazani sai an yi waye duk shirme ne sai wani littafi sai ce jinayatu shafi'i duk wani magana shahadi maliki shafi ya hannabi a wani waye shi ma duk mai suke duk wahalar banza suke sun wahala suna so su wahalar da mu yanzu yan zamani ne ba wanda ya sai dora mana ba za a dankara mana wannan hukuncen hukuncen ba sai ya zo kuma ya ce da wani littafi jinayatul bukhari in din min imamil muhaddisi sai ya ce abinda buhari da muslim da su na sama da su suka yi na tattara ilimin hadisi nan da muka yi bayani su ma da aikin banza su ne magana jarhuwar ta'adil ai banza ce banzaye ne suke jarhanta ko su wasaka wofi an ce ibn ma'in ya wasaka sai ce sai ce ah, waye ibn ma'in da shi ibn ma'in din da wanda ya wasaka ai duk banza ce ta wasaka wofi wal yazu billah to abu na kusa da ƙarshe saboda lokaci ya ja lokacin ruwa akwai shibuhohi manya-manya da suke kawowa wanda wai su ne dalilansu na kawo rudani da karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta morawa na wannan gari su ma suna yawan yada wannan shib'a ita ce hadisin abu humaid al-asidi ko abu asid da abu asid ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji wani hadisi daga gare wanda zukatunku sun san hadisin kuma tsigan jikinku wato ya kwanta muku a rai da kun ji hadisin ya kwanta muku a rai ba ku ji tsiga jikinku ta tashi wato ni na faɗa hadisi amma da hadisin da kuka ji tsiga jikinku ta tashi kuka ga yayi nesa gare ku to ba ni na faɗi wannan hadisi saboda haka sai kawai suka ɗauka suka ce to ga ma wata ka'ida da annabi ya bayar wacce ta rusa ma duk wata ka'idar malaman hadisi da ka'idar jarhuwar ta'adil da komai da komai kawai da an ce annabi ya ce ka tsaya ka ji an kaji abin ya dace da tunaninka ya dace da kwakwalwarka tsiga jikinka ba ta tashi ba to ka ce sadaka rasulullah idan kuma ana faɗar hadisin ka ji bai dace da tunanin kawai bai dace da aƙida kawai tsiga jikinka ta tashi ka ce karya ne in an ce buhari da musulun ne to ka ce kowaye kowaye ba karya ne to shin wannan hadisin na farko mai matsayinsa hadisi ne hasani wasu malama sun ce hadisi ne sahihi ahmad bazzar abu ya ala ibn hibba duk sarwaito shi albani ya inganta wannan hadisi amma mai malaman hadisi suka faɗa akan wannan hadisi abinda suka faɗa shi ne wasu malaman sai suka ce wannan hadisin yana magana ne da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su sai malaman hadisi waɗanda suka rufa suka tada kai da ilimin hadisi wanda dare da rana kowane lokaci ba su da aiki sai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ne saboda gogewa yau da gobe yau da gobe da sun ji hadisi in dai na gaske ne annabi ne ya faɗa za su za su ji jikinsu ya ba su cewa ko ba su yi wani bincike wannan tabbas annabi ne ya faɗa da sun ji wanda yake na karya ne suna ji za su gane karya ne kamar yadda wanda yake bin wani shugaba ko a 'yan siyasa wanda ka zama tight koyaushe kana tare da shi duk maganganunsa duk jawabansa duk lantocinsa nan da duk aka zo aka ce ma shi ya faɗi kaza saboda gogewa da sanin irin musulubinsa in dai shi ya faɗa za ka ce gaskiya ne jagora ya shi ya faɗa ana faɗar wata magana da ba irin musulubinsa ba ne za ka ce ba haka ba ne wani misalin kuma shine kamar yadda ɗan canji aka ba shi kuɗi yana cin kirgawa ba ma sai ya kalli kuɗin ba yana haka yana haka yana haka sai ya ware wannan ya aji yana yana sai ya ware wannan ya aji sai ce waɗannan duk yan jabu me yasa saboda yau da gobe da gogewa da ya da sanin kuma duk inda za a je ko kwamfuta za a sa wannan kuɗin sai ta watso su ta ce wannan kuɗin na jabu to wannan hadisin in kuka ji hadisi ya dace da hankalinku tsigar jikinku bata tashi ba yana magana ne akan waɗanda suke na farko sahabban annabi sallallahu alaihi sannan wanda suke malaman hadisi suka goge akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka san su ciki da bai yau da gobe ta sa da sun ji usulubi irin na annabi za su ce tabbas wannan aka da sun ji wanda ya saba da annabi za su ce ba haka duka malamai tun daga kansa abai har zuwa yau abin da suka fahimta kenan ga wannan hadisi idan ku da a ce ba haka hadisin yake nufi ba to ai da babu ma wata buƙatar a ce an yi sahihul buhari sahihu muslim sahihul ibn hibba ba wani buƙatar ma musalawul hadis da tun lokacin malamai za su ce ku ku daina wahal da kanku kuma kanku wahal da mu ga annabi ya ba da ka'ida da ka ji hadisi in ya kwanta ma a rai kawai ka ce sadaka rasulullah in bai kwanta ma ka ce karya ne kaga shi addini ya zama rudani saboda haka babu ko dubon bayan zarra na dalili da za su kafa a cikin shi wannan hadisi yana daga cikin shigohin da suke kawowa cewa wai zamanin na abubakar hadisai dari biyar ne ma kawai ya sa aka rubuta su daga baya ma ya kasa bacci ya ce da rana ya sha ɗebo hadisan aka ɗebo su duk sai aka kona su sau da haka ina su buhari da musulun suka samu wayannan hadisa ina su ibn hibban su tirmidhi su waye suka samu bayan ga su baya ɗari biyar ne a zamanin annabi kuma ya sa a zamanin abubakar kai kuma abubakar ya sa mu kona su wannan shi shubha ƙarya ce imamu zahabi a cikin tazkiratul huffaz ya kawo wannan hadisi kai tsaye ko wannan labari ya ce kai tsaye wannan ba wannan mawdu'i ne ba ingantacce ba haka shi al-khatib al-baghdadi da ya kawo hadisin ya kashi ne da isnadi mai rauni to kuma ma idan ma da a ce hadisin ya inganta su tun da sun ce hadisi 500 ne kuma an kona hadisi 500 to yanzu me za su rinka wahal da kansu suna wahal da mutane su cika duniya da kwarmato da hayaniya wai suna tacewa ya sahihi ga kuma da ba sahihi ba kaga tufka da warwara ke tun da ɗari biyar ne kuma an ƙona ɗari biyar ɗin an ɓatar da su kuma magana ta wuce ba ba shi kenan ba da na sunna da na shi'a da na na ali da na abu huraira duk babu su da an gama da su ke na masarwar kitabi kaga su ma ƙarya suke ba su yarda da cewa wannan maganar haka take wacewa wai hadisai ɗari biyar ne kuma shi kenan an zo an kona su kuma suna kafa hujja da cewa sayyidina umar ya taba zane abu huraira saboda yana yawan kawo hadisai wannan magana ita ma ƙarya ce suna kafa hujja ko suna kawo shibaha kan cewa sayyidina umar ya taba ɗaure abu huraira da anas ibn malik da abu sa'id al ya ɗaure su a kurkuku saboda suna yawan kawo hadisai wannan shi ma duk isnadai ne na karya ba su tabbata ba suna kawo cewa wai halikokun banu umayya su ne suka tilasa wa malaman hadisi suka rinka rubuta hadisan da suka dace da san ransu don su karfafa musu mulkinsu wannan shi ma karya ne jiya ma an yi lacca kan dangantakar hadisai da kuma banu umayya ko abinda tarihi ya nuna abu hanifa malik shafi'i imamu ahmad da duk wayannan masu kutubun sita da wanda suka biyo bayan su duk sun rayu ne a zamanin daular abbasiya abu hanifa ne kaɗai shekara ashirin a daular umawiya ya ƙarasa rayuwarsa kuma a daular abbasiya kuma kowa ya san tsakanin abbasiya da umawiya dadi rigima ce ya za a yi suna daular da ba ta wai ma umayya kuma su kirkiro hadisai da hukuncin kuka suka dace da wani umayya wannan shi ma karya ne sannan kuma sukan zafafa wajen suka sahabban da suke da yawan hadisai musamman abu huraira da anas ibn malik suna cewa abu huraira yana kirkira hadisai suna cewa sai da na umar ya taɓa min barazanar cewa in bai daina fadar waɗannan hadisan ba zai mai da shi garin birrika garin su can ƙauyensu suna cewa ya taɓa ɗaure shi suna cewa in ya ji yunwa sai ya kirkira hadisi don kawai a ba shi abinci suna cewa suna cewa suna cewa har sun yi littattafai da yawa a kan cin zarafin abu huraira wanda burinsu shine idan suka rusa abu huraira to kaga shikenan sun rusa gaba ɗaya sunna domin shi ya hadisai to in shi da ya fi hadisai an ce da hadisan na sanin karya ne kenan ragowar ma duk ba za mu a tsaya a saurare su ba ke to akwai dai shigohi da yawa da magana cewa lallai hadisi ba za a karbe shi ba sai ya dace da hankali ko sai ya dace da ƙur'ani ko sai ya dace da zamanin da ake ciki wannan yana daga cikin shigohohi da suke amfani da su wajen karyata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe ina so na cika wannan bayani na saboda lokaci na abubuwan ba da rashin lokaci ba da za mu ba da misalai masu yawa a kansu amma dai a ƙarshe menene magani na farko rigakafi sannan maganin shi wannan rudani na karyata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko dai shine mutum ya karfafa imaninsa da duk wani abin da yake tabbatacce na addinin musulunci imani dama sai ya zama na kana da yaƙini sannan za ka zama cikakken musulmi misali aka ce da wasu hadisai wai sun kunshi cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da wata siffa mummuna ko wani mugun alkaba'i to a musulunci kai dai ka san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim an tambayi Aisha yaya halin annabi tace kana khuluquhul qur'an kuma hadisan nan shi annabin shi ya faɗe su bayan sa sahabbai suka karanta shi suka karantar tabi'ai tabi'u tabi'u har shekara dubu da hudu da wani abu duk ba a gano cewa wannan hadisan cin zarafi ne ga annabu ba sai yanzu wani tukururu wani dan tamore wani waye ne yanzu zai gano to ashe duk wayancan mutanen tun daga sabai duk kafirci ma suka yi kaga wannan kada ya isa ya zame maka hujja duk wanda ma zai zo ya ce ga wani hadisi a buhari da musulun ya yi kaza ya kaza kawai ƙarya ne domin me yasa da can ba a kai ba sai yanzu kenan duk kana nufin duk kafirai mutum ya zama ne yana da ne wayo ya san naki wanda zo ma da wani abu da zai kau da kai daga abin da kake kai kada ma ka dakata tasa sannan kuma mutum ya shagala da ibadu na zuciya raunin ibadu da suke karfafa imani yawan zikin yawan tunani akan ayoyin allah subhanahu wa ta'ala ayoyi na samai ayoyi na jikin dan adam ayoyi na halittunsa inna fi khalqi samawati wal ardi irin waɗannan irin waɗannan su suke sa imanin mutum yayi rauni in an zo masa da wata hayaniya da wani rudani shikenan sai ya biya riba wai shi ma ya sha kiɗa sannan kuma akwai jan aiki akan malamai wajen daga koyar da mutane zage dantse wajen koyar da su alƙur'ani da tafsirin sa sahihin tafsiri da aƙida ingantacciya da fikihu da usulul fiqi da musalawul hadis da ilman larabci da ilman ulumul qur'an ilman alqur'ani domin duk wanda ya karanta musalawul hadis ka zo ma ka ce masa ga wai wani hadisi a bukhari da muslim wai hadisin ba ma wai za'ifi ba wai hadisi ne ma na karya zai ma saurare ka ka ga wanda wani ya ce masa buhari shi sai zaci ma buharin yana nan a zaune a saudi arabia wani bai taɓa maganin buhari akwai yaron da ya zo yana cewa ai buhari a duba lamba ta dubu kaza da kaza da kaza aka ɗauko masa littafin sayar buhari aka ba shi aka ce buɗe wajen wallahi kai da gindiyar karɓi littafin sama da ƙasa ya rike littafin sayar buhari aka juya masa shi aka ce buɗo sai ce a ah, aini a waya na gani ainihin lambobi aka bani ainihin waye to aka gugo a wayar ya kasa jan larabcin wai transliteration da translation wai wannan kuma shine yake cin gyaran buhari yake karyata hadisa to kaga raunin ilimi na addini shine yake ja wannan sannan kuma wajibi ne mutane duk musulmi ya san cewa a kone green line wanda ba a tsallake shi in dai aka ce alƙur'ani aka ce sahihin hadisi musamman muttafaqun alayhi to sai dai kawai in baka fahimta ba a yi ma bayani amma ka zo ka ce wai karya ne babu wannan wannan yana daga cikin abin da zai bi wa mutum rigakafi kada ma wannan shigohi su ratsa zuciyarsa sannan sai kuma yawaita addu'a yawaita addu'a domin su fitintun su wayannan ni da rudanin nan fitintunu ne kuma yanzu lokacinsu ne lokacin kufani ne na fitintunu wanda la asima lewa min lahi illa man rahima mutum ya nace da addu'a ya nace da neman ilimi sahihin ilimi kuma kada wani ya zo ma ya raba ka da abin da kake kaiwa yau ya san naki wanda ya zo ya kokarin ya raba ka da abin da kake kai kada ka yadda sai ka samu cikakken hujja ingantacciya kuma ka ga shi waye sannan kuma fasalu ahlal zikiri kan mutum ya zo ma da cewa hadisi kaza to sai ka ruwa ka ga shi malamin hadisi ne shi ɗalibin hadisi ne me matsayin sa ilimin hadisi me matsayin sa fiqh me matsayin sa arabiya sai a je a tambayi wanda yake mai cikakken ilimi wanda yake kuma da ingantacciyar akida sannan kuma kada mutum ya kai kansa waje mai hatsari ma'ana irin waɗanda suke yada waɗannan shigoyi ko a karatuttuka ko a tashoshi na talabijin ko a waiwai ba ruwan kama da wannan domin Allah ce wa kad nuzila alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ko innakum idhan mislukum Don kuka ji ana izgili ana karyata Allah da annabi ana musu ba'a ana musu tokar ku zauna tare da wayan in kuka zauna tare da su to kun zama ɗaya da su saboda haka duk wata tasha facebook ne whatsapp ne wani group ne wani wane ne telegram wata tsiya ce wata tasha ce ta talabijin ta musulmi ce ta arna ce inda suke yada irin wannan runa da shigo wajen to iya ka iya ladan iya gudun ka iya ladanka ka guje su wanda ya kai kansa <coughs> wurin fitina to shi zai gama da fitina ah, to wannan su ne kusan abu na karshe a gurguje ina neman uzuri na ci lokaci sosai kuma dai insha Allah na fatan a cikin laccoci da suka gabata da waɗanda za su zo nan gaba za su cike gibin da zan bari insha Allah da waɗannan kalmomi nake fatan nake addu'ar Allah subhanahu wataala ya karfafa mana imanin mu da Allah ya karfafa mana imanin mu da alqur'ani ya karfafa mana imanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa mana imanin mu da hadisansa Allah ya raba mu da rudu da yan rudu Allah ya shiryi wayanda suke sun fada cikin irin wayannan hayaniyoyi waɗanda kuma Allah bai nufin su da shari'a ba Allah ubangiji ya mana maganinsu duk wani wanda ya taho yawo gaba gadi to Allah ya kawo wanda zai jijjiga shi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu rahma innaka antal wahhab mana shi Allah ya saka da alheri Allah cikin alkur'ani ya gaya mana cewa sa'a wa mazan Allah shine bin tafarkin da wa mu'mine ba kuma wanda ya haka don wuta ne to ba za mu ba za mu shiga wuta ba wanda shi ne babban babban abin da fatan ubangiji Allah ya Allah ya kuma alhamdulillah bayan babban malamin mu da tahatan ku da yake wannan guri muna cikin magana kuma sai ga babban malamin mu Sheikh Ibrahim Khalil ya zo wannan guri saboda haka gurin yanzu yayi albarka daga cikin albarka shine zamu kinci wato manyan maganganu masu gwalagwale wanda wannan bayan Allah za su dan kara mana haske a kai saboda haka bai shi na ba ga gaskiya shi wanda ya gabatar da lecture shi masu na daɗe da saninsa kuma ba san haka yake shi ne a wasa su ce sanin shanu ko yana cikin bayani ina cikin bayani ina bin sa ina bin sa shi sai na tambayi mai mursala shi ina yake koyarwa ne da za ka ɗauka jami'a kaza jami'a kaza sai shi a ya aiki sami su education ya yi ritaya ya zama da makaranta haka ne ku to ni roƙon da zan masa saboda yanayin da tsari da aka ɗauko da jami'a ko ba za ka koyar ba akalla sai kana da digiri na uku wannan ina janyo wasu lokuta wannan ina janyo jami'a ta asarar malamai hmm? ina janyo jami'a ta asarar malamai shakka jami'a gidan ilimi amma na tabbata kira wani ne ke professor ne na garma-garma ba za ku ji wannan bayani ba za ku saboda kan na ba shi shawara ba Allah ya dinga rubutu dinga rubutu idan kana rubutu wato kunci idan zai dinga rubutu to a ƙarshe malaman jami'a mai sun ga amfani abin da zan ce shine ga malam a zaune shugaban majalisar malamai ya taɓa gaya wani babba a ƙasar nan yi wata magana mara daɗi game wadda tashi hankiya amma ɗan boko ne ma ɗan boko ne me magana da yi wai irin hadisan da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai kaza za mu tashi ni da kai kamar haka wai da wannan mutum irin wannan sai shi kai Muhammadu da wayoyi wa zai gaishe ma wannan tara ta biya mai da hankali ko hankali da kokone ne kai Muhammadu da wayoyi Muhammadu da wayoyi wannan tara ai ma zai gaishe ko bari a ce wai kuna tare so da kaga alhamdulillah a ƙarshe malam shek mansur ya yi wani abu wanda galibi wasu ba su ne idan an yi bayani kuma a baka mafita da galibi idan kai mutane bayani irin wani ka sake su to kai zama ba su da amsa kan wasu abubuwa hmm? ka gaggaya musu wani ya ce da, wani ya ce kaza to wasu abubuwan kuma sai su tafi da su wancan ta ai ni da wannan labari kuma ban gane ba ga abin da wannan mutum ya ce sai dai imani kawai to kaga shi a ƙarshe sai ka maka yadda za ka warware abu to ni na cewa da farko dai kamar yadda ya faɗa mana ka ɗauke su 'yan tambo ne duk wani masu wani 'yan tambo ne kuma yi mini misali da cewa. Gyara ne suka zo kan yashi wannan yi daki, wannan yi masallaci wannan yi gida wannan kashe sai suka ce tutu amori amori sai a lura da sai a lura to Allah ya aiko manzansa sahabai sun taimaka masa tabi'ai tabi'un tabi'ina an samu manyan malamai suka ta taimaka wannan ana gina shi ana gina shi sai kuma aka samu wasu kuma yan tabori a zo a rubuta ma kawai in kana so kai wa kanka wukar gindi a ɗauka ma wani abu yi maka ƙaiƙayi baka samu amsarsa ba tun kana so kai wa kanka wukar gindi to ka fara tambayar kanka shi akwai kowane ya halice ni ba in ka da akwai wani ya halice ka to wanda ya halice ni nan zai zubo ma a bayan duniya nan babu tsari kun kada da hankali suka ce ka aiko za ta yi ba domin ga shi shugabannin kasa ma an sun tara mu sai sun yi mana constitution hmm? sai sun yi tsare-tsare yadda za a zama tsayi ta ci barkatai ba za ta yi sai kuma ka ce to shi halice mun nan za mu koma gare shi ko ba shi kenan kowa in aka tafi kenan kowa kuma ya wai da shi suka ce kai ba za ta yi mai dabara irin wannan mai hikima irin wannan mai ilimi irin wannan wanda ya halice mun nan kuma a ce daga nan shi kenan an gama ba za ta yi ba ba za ta yi ba za ta yi idan ka riƙe wannan to ba wanda zai maka tamori ka ta daga ban tafi ba sani kun gane ne ina nufin imani da Allah da kuma imanin tashar kiyama in ka yi imani da Allah ba haka kawai ka ganka ba Allah ne halice ka ya halicci wancan ya halicci wancan ya halicci wancan kuma ya yana a bayan kasa to lallai in ka yi imani da wannan to lallai ka yadda ina da tsari da izubo ya kuma aiko wanda za su tabbatar da wannan tsari to duk sun gama wannan tsari to kuma tafiya ake to tafiya da ake babu inda za a je a tare wutar abu dole hankalinka ya baka cewa kai ba za ta yi a ce an yi wannan abu da an gama shekarun da aka yi a duniya gaba daya kuma shi ne an yi ta mori shi ke nan ta faru ba ba za ta yi wato kenan da wanda yi daidai da wanda bai yi daidai ba da wanda ya saba da wanda ya bi kuma an tafi shi shiru ba wani abu da za yi da wanda ya samu ya ji daɗi ifanta ba da wanda kuma bai samu ba yana ya mutu cikin talauci amma yana bin Allah kuma shi ke da a tama aka tashi Allah ji kama Allah kala rawi yake cewa wani eh, wani malami ya ji ina ina ina wani kudi kuɗi addu'a sai ke cewa kamar salafin ya kamar salafin akirati wato yadda yake mai kuɗi a duniya haka zai tashi mai kuɗi a laifin to wani kuturu ina kusa sai ka ne to kaga ba dace ba dace a ce kira duk wani abu a yi su wani ya sha waya wani ya ci daɗi kan wani hanya wace shi kira in ka rike waɗannan al'amura lalle za ka zama ka ce kai ni dai wannan tsarin na ina rike da shi kuma idan aka wanda ya kore ka da wancan da wancan tsari wani zai dora ka ko wani zai dora ka shi ne abin da ya gani sai kamar yadda da yake cewa wayo ya san na yaƙi asalama wato ba waɗannan lacocin nan da ake yi da wannan goma tsakiyar nan wani abu ne wanda yake muhimmi da ya kamata a rike su Duk su su za su yi maganin waɗannan abubuwan abu uku ne ke son faɗa na farko da aka yi maganar cewa ka ji a jikinka kamar da ya misali cewa ibn qayyim da shu'ba da wasu mu ba za mu gane ba saboda yanzu duk inda mutum ya kai ya kawo a wurinka da kimaka da kimasa a wurinka tun wani shiki ya zo ya faɗi wata magana mulakewa kansa sai ka yi wadda ba mu da wannan malaka ba mu da ba za mu gane ba duk yadda wani mutum kai da kima a wurin ka ko daraja ko kake ganin girmansa idan ka zuka ce oh eh kamar ya wai wa nan gaya maka da girmansa da komai ya sa ci wani kyakkyawan takalmi a masallaci wai ba zan fara a zancen banza ne wani ba wani ga Allah a sai abin da muke tsoro ke ana ganin mutumin kirki a shi mutumin banza ne kawai inda ba zai fara tunkara ke nan ba wannan zai fara tunkara ya tafi ba zai fara tunanin kai din haza kotanin azum din da matar abu ayyuban da ba shi zai fara ba da haka wannan magana da faɗa muhimmiya ce malaka ce idan zuciyarka ba ta da tsarki ba ta da tsafta ba ta da tunani ba za ka iya wannan ba kamar da wani qayyim muke faɗa wanda ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sosai ya karanta su suka zama jikinsa suka zama jini da tsoka shi da ya ji magana annabi zai ji ta ci kuma su wannan malaka ce da Allah yake ba amma mu saboda mun samu wani launi da ya same mu kafin mu yi kyakkyawan zato ga mutumin da muka yi da nagartarsa din wannan gobe da an zo an ce da mu ai mutum banza ne sai mu gamsu ya ga wannan abin da ya faɗa muhimmin abu ne muhimmin abu ne wanda shi ne abin da ubangiji ya mana magana a kan na na'isha ana cewa ai ga wanda rashin kunya da rashin mutuncin da kai mata abu yi da ansari shi wajen matarsa ya mata ce ha ba ha za mu ne haka ya kamata to wannan muhimmin abu ne da ya kamata ku sani ba ka samu malaka da za a zo a ce da kai wani mutumin banza ne wani ya yi kaza amma ka kai wato sanin da kai masa na ko shekara goma ne ko biyu ne zan baki da amfani zancen da aka gaya maka na minti biyar ya fi shi daraja to wannan haɗari ne babba da muke fuskanta sai ya ce ai kasan malaman nan komai nan su sai a hankali kuma kake faɗa ba san malamai abin nasu dama za ka mutum da gemu kamar gaske a makare wato shi ma wannan da san da ke masa ya zama a banza kun fahimta abu na biyu da ke son fada shi ne akwai wani da yake a can wata ƙasa cikin ƙasashen amurka saboda wannan abin da ya faɗa yan ƙur'aniyun ma suna da shi su ce duk hadisa annabi kawai zancen banza ne ƙur'ani shi ne gaskiya saboda haka suna ganin kamar da kace ɗari biyar haka shoransu shi ne sai nake ce da shi na ce to haka yanzu kai lakcara ne a jami'ar da kake a wancan ƙasar na ce amma na tabbatar a lakcar nan da kake yi ko dai kana da wani littafi da kake amfani da shi ko kuma kana ba su wani not ko wani hand out ko wani abu na ce saboda allah duk waɗannan bayan da kake yi a littafin da kai baka san haka naka bayanin kai a matsayin ka da malamin su ba ka shigar da wani sharhi sai da abin da kawai aka faɗa a littattafai mai kawai zai ka zama ka to ka faɗa musu ya ce yana yi musu sharhi da bayani wani na ce to su kuma ya waɗannan ɗaliban da suke zuwa su saurari karatun ka jami'a idan suka tafi cikinsu ba wanda yake cewa bai gane ko ni masu wani sharhi da wani bayani daban da ba kai ba ya ce akwai na ce duk wannan kare ne ba ce kamar ta ga ka kare ka faɗa babu shi su ma ka ce ba zai yi gwarta to ya zai annabi ya zo sun da sun ya shekara ashirin da biyar da karanta ƙur'ani shi ba a san nasa bayanin ba shi sai ƙur'ani da ya karanta to nasa bayanin yana nan matansa da ya da su shekara ashirin da uku to duk hirar da ya da su mai babu bai komai ba kenan da haka hirar da ya da su ma da duk waɗannan sahabbai nasu da yake mutuwa su hirar da su kenan babu wanda ya tunanin ya riƙe wannan abu gaba ɗaya sai ƙur'ani kawai sai ce gaskiya ba haka to kawo misalin abin da yake baka mamaki a hadisi to da dan boko ne sai kai masa boko sai ya ce yake yanzu saboda Allah a zo magana shafa kunni a halolin ƙur'ani ya ce a shafa kai na ce to ai alkur'ani ya ce a shafi kai har da kunne yake amma an tambaye ka halittar mutum a mahaifarsa kunne haka yake a manne ko kuma haka yake na ce ka dai zama suka ce kunne ya yi ka a manne a jikin kai yake ko a jikin fuska ya ce a jikin kai yake ya ce idan kuma haka yake a manne a jiki na yake a cikin fuska na ce kai a ilimin ka na ji wani ne ya ce a jikin ka yake da shi to shi za ka ce kai haka ka dawo sai kai masa zama da ka shafi kanka gaba daya ba na duk wani ko ita malamai sun faɗa haka na ce koma cikin turmuzi ya ce al-uzlani min ra'as ta ce ta ce to to irin waɗannan kwaso musu abubuwa ke kawai shi ke na sai su tafi kamar yadda shi yanzu da ta malamin shi ba ke faɗa dan kai ba ka gane ba za ka ce ko bai gane ba abu na uku da ke son faɗa shi ne su suna ganin da sun bata hadisan abu hore da sai sha to in ka kwashe hadisan abu hore da gaba ɗaya addini addini ba zai cuto suna haukan banza haukan mu domin da hadisan abu hore sun fi magana kan hukuncin hukunci na falala da daraja da kaza da kaza ba na hukunci hukunci wani suna haukan ba sani don ba sani hadisan abu hore ba ba sun ɗauka sun rushe shi kamar sun rushe komai na addini ba zai musu ba kuma duk wani hadisi da abu hurairu ya roto za ka ga wani ya roto ya rasu in ma bai roto ba za ka ga duniya suna nan to da yawa ba a kan ilimi suke abubuwan suke ba kawai in tunaninsu ne shirya musu suke tsammanin babu abu ko ba haka yake ba sai su ɗauka haka ne sai kuma sun tafi su gaba haka wani lokacin da wani suka daga da auren babu ceto a ƙur'ani da aka ce to shi kenan da aka ce manzan da zai shigo inda ku lafi ya zini wanda ba sai ya shigo sai ya sake salamu alaikum Allah muna sa ran imam shehu masu insha Allah zai amfani da mu zai fito da abubuwa wanda su ana fitar da wannan rukai da suke suka kawo kan suna على النبي karim magajin gidan allah ku sarki da ya da alkhairi da duk cikin baɗi muna tare da su a wannan guri malamin muhabara allah ku sarki sarki ya kara fahimta allah masa da alkhairi malamu gaba ɗaya allah ku sarki ya musa da kai, ɗan uwa da suka zo kowane lokaci ana tare allah ku sarki ya musa da alkhairi wani su gidajen su lafiya allah ya ba mu ikon amfanar abin da muke ji